Daga cikin mutum 26, uku kwararru ne wajen kashe mutane da kuma wani yaro dan shekara sha biyar da ya kasance informa ga masu kidnapping inda suke biyan sa naira dubu hamsin a kowane mutum da suka sace. Ina zuwan samu su abu kayan miya a cikin gari, in samu su irin su biredi su tumatur, duka an kai musu eh mutane takwas kai da mutum ba ni kuɗi ko kuma ba ka bazan sa aka eh, ina so ka da yake mun yi sabo da su duk wayannan shugabannin kananan hukumomi da sauran manyan mutane da yake duk sun sani to ina da ban kowa daga cikin su to wannan karo da nazo sai na tadda irin wannan abin da ake sai na ce to bari in gwada ni ma sai na tura sai na kuma daga leban dubu dari sun dauki matarsa mm-hmm. suka tafi mm-hmm. to nan ne muka ce musu ai ba haka muka yi ba ku bar aka yi aka kama ka ce eh maharba ne suka je suka kama ni sauran sun hada da waɗanda ake tuhuma da sace motoci a kasuwan zamani na jimeta still car when and how why car or cars two cars where at where jimeta modern market jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar adamawa suleiman yahayan guroje ya ce rundunar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin cewa ta magance aikata ba daidai ba a tsakanin al'umma ya ƙara da cewa rundunar da haɗin gwiwar maharba na shiga lungu da saƙo na jihar don zaƙulo masu laifi don a hukunta su kamar yadda doka ta tanadar tafawa hamza mayo daga yola